من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون لن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون ضربت عليهم الذلة أينما قتفوا إلا بأبل من الله وعبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره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 صلى الله تعالى عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنفق بسنته إلى يوم الدين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه yau sha takwas ga watan bakwai watan rajab hijiran annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallama dubu ɗaya da dari hudu da arba'in da shida Allah tabaraka wa ta'ala muke roƙon ya mana dace da muwafaka na duniya da lahira don farkin sunayensa. muna cikin suratu Ali Imran aya kuwa za mu tashi aya ta ɗari ɗaya da goma kafin mu shiga cikin aya akwai sallama wa alaikum salam wa rahmatullah ɗari biyu ɗari biyu kuma a wannan daidai muke da kai da daban ne aya kai za ka faɗi talatin da bakwai amma faɗi inda wannan ne na da shi inda ice eh attila wato dai ko daga ina ya taso layi na nawa ko fa'ida ne ɗaya ne ko a tilawa na biyu ne ku kyale ne wata da ne kuke yi na ga dai na tsaya kuma ɗayan bayan ba zai ɓace min ba tilka ayatullahi ko nasaluha alaika bil haqqi to kalman nasaluhin sai ce masa eh atilawatu kal qira'ati haka dai da suke kaman karantawa saboda haka nan illa annal qira'ata ada ani qira'a adatan fitan kabanci ta kunu kalami maktubi shi ne qira'a magana rubuta ta ita ce qira'a tilawa ko ina gaba sai a ba wa amma tilawa fa hiya mujarradu hikayatu kalami li iradati tabligi bila zahiri isar da magana da niyan isar da isar da lafarin da wato shara'a zai iya kwaso abin nan tilawa za ta haɗo kira'a da wani ne amma kira'a ba ta yi haɗo tilawa kira'a a rubuce abu ke kake karantawa inda bambanci to shi ne wannan to hmm? Hmm? a wannan dai wato الأمة الأمة الأمة نعم والمراد المجاهدون المجاهدون نعم ثم ذاك ما ها سنة كثير tun mota na aka ce da ake nufi da al'umma na wannan aya al-mujahiduna daga kowane kansu suke su haɗu hannufansu guda mai suke nema guda da suke da su ce ma haka haka hayatul amri bil ma'rufi akan yi tawaga tapi ta'amru bil ma'rufi dan nahi anil munkar umma ne shi ma kaga za a ce wa'azi da ake karuwa, ai mota mota a je gari gari nufi a fahimtar da su a biyarce su a yi nemi yadda za a gina musu masallaci a yadda za a gina musu makaranta ai a ita ce ƙungiyoyi na da'awa والنهي عن المنكر تقصونص قمة لقد بسيبه وبما رانات كنتم خير أمة وتو من كاتا نبينا كنتم كاتا دفن صحبي يجي وتكون وصحبتك على الأشياء في كراسه كنت في يي الأمة tun fi dukkan al'ummun duniya da ake kuma ba za a ƙara irin kuwa sosai dai waɗanda suka zo suka rike a da suka rike kuma ina da wahala yiwa daga kofin nan ko ne al'umma fiyayyen duk wata al'umma da aka yi a nan gidan na duniya ko kun fi su shi yasa ne maka kankanta da dini lahi yace kai mu ne ko wacce al'umma ba mu ne ba sahabbai dai da wanda suka biya shi tabbas sun ci sunansu su amma yanzu mun yi baya da baya da addini ko Allah ya baya baya da nasarar da yake تعمرون بالمعروف كنا أمورني ذكا وأحييك كم؟ فكسمو مظامي أتكا مثلا لنا أقوان لباقا يتاني شيء لك بس شكرا لإليه نروى على الله بس كيف أن كان هذا مكان كان رجل نور في يهاريكا ينونا كذا يا با كذا كذا كذا نين كذا كذا كذا كذا in ko za ka kara don tashi ka in ka ga abi ta lalama to shi kenan sai abi ta lalama lalzabuna ga ɗan ni a hankali shi kenan amma ka ce a kai ba za a tashe ka ba a wannan sai dai ka fita daga cikin masallaci kaula ko da daga inda kai wa mutane ba to ko za ka harbe mutum ba ga gani wani wasu ne wani lokaci idan da ya bayyana tafiya a mota kai wata gengedi na ga a nan zai ke ah, gida kuma baya iya ɗauko wanda yake ganin zai tsaya masa on oh, kuma haka ba shuka kwarari shuka da ba ta tsaya kana bacci illa ne domin baccin nan ko da ba ka yi shi ba idan ya haɗe ka ka ji ya ha maka wani abu jikinka jijiyoyinka sun kwankwance menene wa ya kwankwance ai ba ta karatun take ba a tashi kawai kake so da hmm? wata karatun bai ko kana jin karatun ko kana ganewa yana da daɗi bai da daɗi wannan duk da ba a tashi kawai Allahumma illa kaga ka kusa kashe waya in babban kun ko karami ne kai mafi ba tsagarka kana tafiya wurin cewa ba sai ka tafi yau da ba ma gane na kirki da na banzan tare kuce ka yi alwala kawai gari ka ji ka bacci gargana alwala ka dawo ka koma inda kake ka sassan dare ka yi menene ana ce an tashi sai ka nemi duk wannan kankanka duk wani makaki makaki wani abu a hanci ike ne ko a kunne ike a a ciki ike ne a makogoro a ciki ike ne ka rasa ma inda yake kawai jikin ka gaba ɗaya ya sake sun na yi ɓanna ne to dole wa'yancan mutane la ya kafo na fillahi laumata layi in dai don a gaya maka gaskiya to wannan ba ka jin tsoro duk abin da za ka kula da dai ka dai baka kullo shi ba ka tashi an taimake ka kuma wata nauna anil munkari kuna hana munkari kada mutum da bacci menene shi kuma bai kuna anil munkari a kai an haɗa ta tashe shi daga munkari ya tashi a ji karatu a bilmarufi duk an haɗa da kana wannan karamin yaro ta yi in ya saba da irin wannan ba zai masa fa'ida can gaba saboda karanta haka sannan ban da nan wata na billah ina suke wa ayan nan ta hau kansa da yana cikin nan yana amru bil ma'ruf yana nahi anil sai dai kace jifa jifa sa'atan wa bi بالله بمعنى الكلمة ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم inda abin abota littafi sun yi irin imanin nan naku da ya zama alheri a gare su duniya da lahira ma'abota fi musamman yahudu da ake ta magana a kansu min humul mu'minuna wa aktar humul fasiko cikin akwai masu imani irin su abdullahi ibn salam da aktar majoratin su fasikai watsatsu ne ɗan tawaye ne wa Allah to saboda kanan ku al'umman annabi za su ta sauko a gaba da zani da fatan da jingina ku zuwa ga hauka da zuga wasu daga cikin musulmai su gaya wa wasu haka wannan lan yarzukum illa ba su cutar da wani na kirki sai dai cutarwa shi ma in an kula kashi ke royi ma duk da suna iya haɗawa su sun goge a kafofin wata labarai sun iya kashe kudinsu a banza sai yanzu da kadauna kana zuwa can kana kashe kuɗin ka ba kwallon sai kuloti ba kuloti ya fi zama ana ba ne a gama mu je mu ɗauki kuɗi mu kai masa su shi ne rasu a sake ɗiba a kai masa ne. sannan ba su sa abin da ake karantawa sai su samu kasar guda ta fi kasa shi kullum da an yi magana lokaci in ya yi dama yadda kasan ka ake haka ya yi yanzu lokacin waye lokacin wani ne ya su zai su sauka shi su fara karfa nan abubuwan su suke kallon ana zuwa su wacce wasu mintuna sai kalla kaza kaza kaza kaza kaza da zai ya aji sai an ɗan kuka je karɓo ka da din haka zai riƙe ka da din haka da hannun hagu ne Allah ya gafarta wallan mun sha karatu ga fiya da zai ga ka da ke to ai mun haƙura wallahi mu haƙura da wannan kafin wasu haka wannan kwanza ta da ya a don ku dinga kawo abin da ya da karatun da ke ciki wai su ji daidai ike ya yi ta su ƙara kamar ƙara masa ma wani sabon nan ke ya zan ba a ji komai kuɗi sun fi wata da ƙarewa dubu yi ta kaji haɓa amma tsohuwa don na aikon man masu ristaro sa'in su ji ne sai su zara jama'a su da yamma su sai hudu a wuce a duk da zai shi da tsari ce kashe su ne ba a tsawon sa'in muke bukata ba yau a ramadana mu duba su yanzu ne muke bukata a masallacin ko da dani za mu sau bayi sai ana gamawa ce kai shi kenan wannan yanzu bayi da na mata da na maza da ba ɗaya na su kwanta sannan a zo a haka a yi shi na dindin na dindin na abinci na a face wani abinci na a face na abinci na a face na a samu kofofi irin wa'annan duk wanda ta masa shi zai kwata abinci kofofi na nan tara wancan yara na an ba wa ɗan kowar wani da gudu shiga cikin kamawa ko shi fafaro wani menene da haka duk su da babbala gari za a ba kofa duk wanda ya karo da ita shi ba shi asibiti yan dama yan kakari ko ke nauyin kakari yan kuma ka karye bakwarzanewa kai da muke sannu sannu mu je asibiti a samu ka'idi tun da zai da an ce dubu goma dubu ashirin dubu talatin a yi dinkin je yi ya ce ku ji ciwo to shi ba za mu saka maka ya kan ai kai ma rashin cin kai kai kan kan ciwo to da kana je ka biya da kanka tu mai nuna bi walau amana ahlul kitabi lakana khairan lahum minhum almu'minun وأكثرهم الفاسقون من يضركم إلا أنا باص جمك ونسي ونكر كتب شكر ونبس وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار إن سكا كسكولا سكتي غافي يا شيخو أبا ذا ذا صباح وبايا

su wa'in can ba da suka koma suka sha daga aikin banza wasu suka rike da su su zauna zaman kansu mana ita isra'ila ta ce ta daina karɓar taimako kuwa ayin kana faɗar da isra'ila da amerika suke ba da ingila suke ba amma ba da wa'annan ya guda ba ba da so kake ba ba saboda ga na haka ثم لا ينصرون سنة الله بي باسو نصرا ما باسو نصرا وذي باسو sun riga sun cancancin Allah Allah ya cire taimakon da yake ba gaba ɗaya gare shi taimako na hannun mu'minai masu ƙura'ani da hadisi inda za su riƙe da sun ta wa'ancan yahudu sai hmm. take ganin su wata tsaya ba komai ba ne ba zuri ta alaihimur dillar an riga an tsora kaskanci gare su wannan ne me yake da zarraba shi aka yi ba an doke shi a'a an riga an tsora musu kamar misalin a ce maka zanen da aka yi shi da ƙarfe a gaban da abin da kagan ta dubo marfin ta ya kaga akwai zane na ke wani mafacin kasa yake da shi ne ɗakkuna ɗakkuna yin buka sai ga ya lotsa to wannan lotsa ka san wurin wawure wanke shi ba

suna ita ce ya ganin da an yi wannan abu ana karɓar ruwa ba da wanke shi don kafin ka wanda sai ka yi ka kawo ya ɗoyi kamar da ke kare to kaga buga shi aka yi aka yi alama amma irin kuɗin mu kaga dokin nan akwai tambarin jiki in ka buga shi sai ka ga dokin da yan dawakin da mai sun fito buga shi aka yi ruwa bai wanke shi ko eh, tutar najeriya ne ko menene tambarin najeriya na ta ake buga shi kadan yi bugu a karfe ba zai fita ba ko haka bai yahude yake inda bai yahude yake sai kaga alaman kaskanci a kansa an buga a tsoro ga kaskanci da abubuwan ga kwadai ga tsoro ga mugunta سواء كانت ضربت عليهم الظلة كان تصنع جب قرات وطوني وتجدوا الفكرين كوي سنع كيف تمتعني بدر ايوسو سوف ثم الله كفاق ايام دو دنيا نعم نتعي مصر قيام اما اذا كلمة بلس صوت ايس كب جاو تانا كفور ايسا كفور ايسا انا دارك صورت خشيني ذي انا ايس كب من جدا ما بيخانا ايس كب نعم ko kuma ita masa wani wani jami kowa ya shafa ya mutu Haba ba tare za mu mutu zuba da karshen kamalan da kin fata ba duk da sun bula ka wasu yake za mu shi abincin da an suka ce su mutu mutu mutu lafiya lafiya abin da ya zama sirrin ai guda ɗaya ne in eh, kana son sirrin duk wani dafi in dai na abinci ne ka daina ci kana so shi ta ce abinci sai yunwa ta san yunwa to duk wani dafi da aka fa ba zai iya tasiri da kanka da zai kama ka lokaci ka rika mai mai da ka amma cikin ka cike a hawaye kana ci yana shiga ku yanzu na yana fata ma rayuwa da abun wa ka ga an kawo baka ke lafiya su da wannan abu ana kallon ciwo ne in ji sha zai mutu dan ba abun da ka sauro a sai maka sauro in yake ji mutum ya kumbura yi mai kiri sai da ne sauro ya lura da kafa sa baka gani ta in ya buɗa kai sai haka ne mai sai ya a nusa sai ji ya kwance shi da ruwan shi halittar Allah kenan da kuwa baya yawan mutum komai abincin bai tashi ضربت عليهم الذلة أينما تطفوا دكين ده تقطع دكين ده تكي دكين ده قطع نسو أتفقن تسوكي أصور تسوكي إلا بحول من الله سيدة وتعالى أنا الله وإما سكان الدين الله سبحانه حيكون كريم وحبل من الناس ده كما أمانة كمتامين wanda kaga america nan ba yahuda ne ba ingila nan ba yahuda ne ba yaran yahuda ne na karnan yahudawa ne in ma kwa cikin yan tsirari ne a lungu-lungu a ciki ina can wajen tara kuɗi ina can wajen haɗa hukunta ina nan inda zai haɗa amma a fili ba su ne ba wannan tura ba yahuda ne yahudawa na nan a ciki abinda yan kaɗan ne yahudawa shekarun baya da wannan littafin da na karta shekarun farko shekarar da kai da arba'in haka ana cewa dukkan a duniya ko miliyan shirin kuma wani wani ne ne. wa ba'o da gafafi ga shi sun koma da fushi da irin wani fushi daga Allah Allah ya riga ya yi fushi da su wa quribat alaihim al-maskana kuma ka tsoro musu talauci babu wadatuwan zuci babu za a yunwa? za a yi rikin lafiya don su samu kuɗi za a yi yinwa don kaya ya yi tsada su zo su sayar da tsada za a yi wane ne za a yi wane ne ce ba wata ba. Allah ya tsoro musu kasance kuma a talauci yana fama da babu ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله أبين كفر الله يمسو أن أكا أورمسو أكتنجي أكا أورومسو تلوشي بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله سنة كافر سيوان دوكوكين الله duk wani littafi su ne jagororin fata shi su haɗa fitina a nan su haɗa fitina a can kaduwa wucewa kawai suka yi suka wuce suka ga kabarat da ausu sun haɗa kai ana ta zaune rime rime abun nan ya kashe shi ya koma ke bari zo ya fata su to zai ne a ce mata wanda isha dafin Yahudu ya zo ya ga inda muke zaune dinnan shi yana tsamma ko mutum ishirin ne ko mutum hamsin ne tun da baya jan kwakwaro ana karatu a ihu ana karatu a ihu so sai ya leko ya tadda mutane nan mata ma saboda kasun cika wurinsu su. ba zai iya tsayawa ba ana wurga masa ido a kallo shi haka za ka ga kaman bindiga a karbe shi da ita ko yi ƙi zauna ko kuma daga ƙofa na ya juya za a ga ina neman fita da guduma tarbiyyarsu ne suna bakin fice su ga a da shi abinda suke so ana karatu a kullo da rikici a dinga haya haya haka ta shi ba wanda ya fahimci ne a shi ta wannan ya biya su a samu wani wanda zai zo iya abin na yi idan mutum ya tambaya haya ta fahimta za a ba shi in yi biyar ba tambaya za a ba shi amsa da kallon shi mun san daga ina yake ake ne ke nema yansa amma ba wanda muna da yana tabbaya dama kawai ɗauki goshi sa tabbata da fila sai sa ba ruwanku da malami da ɗalibi tun da taɓa wata tsakaninka da malami ta shi kenan farkon su yi amma ka bari ya gyarawa mutane in ma kana lura kai sai kafin a gara mutum Allah ga wata mana ta ai magana nan ta yi karo da karo da karo tambaya na farko yana littafin ka ba ni da shi ce to kai mutum banza ne da ce ka mutu ba mu wuri don an yi wahala an ganar da kai me za a ganar da kai ko na karya sai har da ka zo ka zauna to ina littafin ka babu ka ba mu ba za mu wahalar da kanmu a kanka amma da littafin ka to shi kenan me yi ba ka gane ba ce a a maganan ba a nan take ba ce to ka baka da yanzu kanka mu ta nan muke yi yanzu wannan muke sauro da na'am eh, haka yanzu musibar da ake ciki a yau kenan da kai la'akari da duniya ko Najeriya ba. za ka iske to ai ka'ida ce gazar sikiri kafin sai da suka zauna suka yi miki suka tabbatarwa da 'yan matansu ki aure wanda kike so amma ga aikin da zaki a can yahudawa sun fi saukin aure sun fi mai da za ka zo ta da ke maka ta ce ka ba san masu ka da malamin addini ya yi suna lahin ban da ba don rashin hankalin mutanen ka bani da na musulunta mene ne ta yi zama da ya aurota ya kai ta wani lungo ya koya ta kada ya mata rashin hankali sai inda ta juya shi in ta ce kashe wani kashe shi za su kashe shi in an ce kwashi kaza ita na duk abin da ake haka nata bi ta kasa ta haɗe shi ita ce gidan ita ce ke tafiyar da gona kan mulkin ta ne kamfanin nata ne attajirai na kuce attajirai ne don a kan malamai ma ba su basu ba daga ciki akwai wani yaro da suka turo masa shekarun baya ainihin eh, ita tana so ta ta tana da aljanu a yi mata rukuya sai da yaro zai tafi amerika rukuya ce iko allah kawai duka zaka ce ta musulman ganin aljanu a can haka ne na zai tana so ta aure shi kai wajen na ga akwai wani shiri da ya kan maganar aljanu nan za su watsa wa musulmai tun da musulmai sun yi imani da so irin wani imani kanin ma yi dabar lamarin yake zai dai ga yadda ta zara koya tana zuwa abin da so yi daidaita a haɗu a misira ije masar ita ma za ta zo masar yi eh, mata rukuya da turiya da yahudiya haka suka ce yanzu ai ga daga cikin in muka ɗauko na da yana jin abin da shugaban faransa ya faransa a farisa abin nan mai suke da zaunan da su na kasa ya tara arafa eh ana kafce ai na son kama kamar min kuma a najeriya guda daya ina da masu bayan da ba yi hijabi kuma sun aihu da ita na nan ya yamma babban malami na Najeriya wannan ya fi san da mu da wancan majusawa sai da ta kashe rai da ta faru da ƙarfin nan ya kashe mutum dubu ɗari na wani ita matan da ta aura sun saki matansa yanzu duk ne so ya aura amma ban da talaka babban soja babban attajiri mai shugaban kasa ko a nan garin ba ko wani shugaban mu da ke neman shugabancin kasa ina aure da ya ba ko da kana suna ka tsaya ya nan ba in an jira jira sunan kyallin zami yawwa idan alhausa idan alfaɗa musu hmm, to to a'a daga duka akwai kujera goma sha duka yahudawa ce na da aiki da sanar fusu da yahu faɗa abin yahudawa kusan akwai kujeru shugaban ilimi ma da yahude unesco da yahudu wani kwamiti da kasa ne babban kwamiti yahudawa ne daga yahudawa sai wanda suka yahudanci da bi rabi irin 'ya'yan matan irin wa'annan ba ga sai ka kuma kima kawo ana ba ɗansu ne to ya su ne to a ka gani barbaran yin yawa ne sun san jin da yake to dai haka da zuwar suke wannan mutane sai a hankali malam hamu ko nan ba su garin ba malam wallahi ba su bari ba su kaga malami ne ba su fadi ma'anar kalimar akwai lokacin da shi ya zo yi wata lacca a kano ya tara malamai na najeriya na masu koyarwa yake wannan koyarwa da ake masu koyar da larace professor din da doctor da menene yake yanzu ku daina wahalan banza nan wani yaro ne fa baji abu na yake ku daina wahalan banza kuna karanta li wa'annan littattafai wanda kuke karatu da safe din nan kamar yadda za ka ji wata yana na jawo kai, shi ma ake to wa'ina da ku daina wannan karanta su yanzu duniya ta waye ka iya turanci ka iya faransanci shi ke nan komai yana yanta da an gama tsara komai ya kace ka rubuta masa dan kaza sai ta dauko da baka amma wannan karatu da suke wahala ban za ku ce saboda tsoho ne ya yi karatu da ta bangare idan kuma yin rai a cikin farin mikarin mukubilin mudubilin ma ke da shi ne ya ɗauko ya koma kuma ya ce wannan duk ne ya ɗauko mene ne ya ɗauko mene ne malar ta riga ta dafa shi kuma ya tana nan ta hayayyafa kuma yana da cibiyar ta da awa ta duniya ita ce mana amma duk mai hankali ya san shi littattafan da matar ta rubuta na hausa da na menene kusan littattafan ta ne mafi masu hankali kan zawa boko. Duk su ne. ta ɓata addinin musulunci ba labbatan nan mana jin ta halaka ko kano ya furuna bi ayatin lahi suna jike wa dokokin Allah ko ya kasulona al'ambiya da gairi haƙi suna tafiya annabawa ba da gaskiya ba ba da haƙi ba ذلك بما عقلوا wannan abin da ya musu saboda safawa سقيا والله وكانوا يعتدون سقيا أنك إياك أصنع البنج وأنا صنع أي بطاقوك تو أهند كيف تكون وإن أي شرف الكلمات كنتم خير أمة وجدت دعك سامة أفضل وأبرك أمتي أنا تيوى أنفني مئة كتابة ونسار أمتي أنا بوصنا دلابارك ko wannan annabi sai da ya sa ya samu fitin da za shi ba shi ne ba wancan ya buda ya tafi ba shi ne ba a ce kairu umma dinna suna kwanci a fara lokacin da bai yi ba wannan su zo su kare wannan su zo su kare wannan su zo su kare wannan su zo su kare ana nan an ajiye kabilar duk yarukan duniya yaran ta ake kabilar ya fi yarukan duniya wanda ita ce ba za ta ce zaki na da suna ta amma da ke shi ke sa ya ce ai ba kalmar da za a fassara da ita ce ba dai a larabci ba duk shi ne kaɗai yaren da zai iya ɗaukar nauyin duniya turanci kalma na ne faransanci ƙwaya guda nawa ne amma shi turarci wajen dubu ne wannan ko ba ta kai dubu ɗaya ba kalmomi amma larabci ne ke da wadataccen harshe mai takin da za su iya ɗauka in ana son a tsoron duniya kai jure da larabci wancan zai su kori na kora sai ne ne da su amma harshe tsayayye da kansa babu abin da babu a cikin sai na larabci likita suka yi baki in za a fassara a daina fassara shi a bashi da turancinsa da gutsa da kalma سيأتي سيأتي أما سوى هيدروجي ها الهيدروجية قال فبق لا رب صد إذا كيد يعني إلا أن فسر علمي بحقيقة من هذا ما يبدو بعيدا سيأتي فسر كلمه ما سمعنا يا بس راك على الله يكي برا تفسر الله ما تعقوك قومي أفضل وأبركو أمتي وجدت على الأرض أخرجت للناس أي مدوتا كمتاني أي أبرزت وأبرزت لهداية الناس إذا هي تدمت عليه ونفعهم لأنفعهم سيدا كدوبا قبيلا تاتي قبيلا دنيا جوثا balarabe shi duk kabilun duniyan nan an kara balarabe a kyauta sai baka ba bawa an ka samu ba ko an canta ka ka duba ba sarki sarki sarki ne ba balarabe ne ya ce wa wani bawa shi ga dirhami dubu arba'in in kan kwatanto ɗaruruwan miliyoyi ne sun da ana maganan a zama ke maganan diya ko aka ce miliyan ɗari biyar ko yawwa to miliyan ɗari biyar to wancan dirhami dubu arba'in zai kai zai kai zakka mai nisabin bir abun nan kuma dubu sha biyu ne dubu sha biyu shi ne diya ni dirhami ne to kaga sha biyu nawa arba'in uku da wani abu to kaga dai akalla dai wannan kudi za su kai biliyan naira b daga cewa ba in buka yi wa malam in ya karba na yan taka in buka yi wa malam in ya karba na yan taka abin da ya sa gwamna ne yana daga cikin manya-manyan gononi na shawarsa shi ne shiga wani malami bai ma san ya zo ba shi ne mai wuri ya zauna malam ya nike kafa su ci wata karatu Suka je wani kai to Allah ya gafarta wanda za mu koma Allah ce mu kake amin. Ya fita. Ike dan talukin nan na san abin da ya shayi min wannan wulakanci. Ban taɓa ba shi wani abuwa. Ba shi kawai. Sai ke masu to ga ga dirham ya dubu arba'in ka kai masa kafin duk ladabin da za ka yi masa. In kai masa ladabin har ya karɓa. Ina an ka kuma ka zo ma su ne nawan nan ya yadda ya ya faɗi ya ga shi zan kai da zai ya ce a kawo maka kaza kaza kaza yake ce kai yaro mai ni ke kafa bai mai kanu hmm? duk ne haka to bai sai mai kafa ba wanda ko ga ya miƙe kafa bai damu da kowaye ba bai mai kanu sai shi Allah ya gafarta mala da ka karɓa za a yanta ni ce hana ne kuma koma ba ni in koma ba kai kuma ka samu yanki ka cike da walwalanka sun ba ka kama ba kai almajirai sai mun shirya ku je ku sake duba wannan kalma ku yi nazarin ta ko da ba mu ci nasara ba mu bar asali mu bar gurbi kakkaje da nisa mai kisa ake ganin darajar shekka bakar mamadu ne baya haka kawai ya karfi kudin ka ya san bai kai ka tabbatar mace ne ya zai karfi kudin ka sai ta kwace jin rawan shi idan misali da ka tare da shi a kai ta barazana mu san da ta na girman mutum wallahi mu ba ko na girman mutum Allah ko kuma ta sai maganin shi tun da shi ake za a sa kafa wando ɗaya da malaman nan a fito a wani. su haka ko ki yayi haka in ko har za ka yi haka to ba ka mai kafa dole kai ta fadar a waye gari ana ka tsohon riga ta farawa kuma ba kama kama da rigar ba a din akalli a jikinka ba su yi ba kala jikin ba ne ba فأنا متعلم فأضيها للناس هو أبرز في هداية الناس ونفعه أذى الأذى أبتار ليصير فأنت أنتنش سوالي يولوكم الأدبار ذاك الله أي ينحزمون إن دي سكتي ذاتي فأنا فيفرون من المعرفة يعني أنهم من المعرفة مولينكم لا تضاقوا بايع أدبارهم أي ظهورهم ضربت عليهم الذلة أي أحاطت بهم المذلة قد تنشي ياكي ويسو مذلة wala sa'adihim ya miƙe masu hatta ya yi fare kohon fuskanci ba sun riga sun ta wato ya taho ba gaba wa ba ko bi gaba bi a yi rajahu ya shi sun mutu a karkashin fushin Allah na ainihin a rajahu na rijilatihim al-tawila na dogon tafiya da suka yi ainihin filkofoli وعمل الشامي بغض الله ذلك بانه وانا ثبت ذلك اشاره الى ما لا شك به يزوى دابون دي تنفر لسو من الذلة والمسكنة وما عادوا أين انتشي يابون دفق دعوة دشي من قضب الله تعالى وان دي ايتي انتا عن نباوة har annabi Muhammadu sun shirya za su kashe shi Allah na ya tare shi Sanda an ba shi dafi ya kuma ci dafi dafi ya fara aiki ta ke waɗanda suka ci dafin da annabi da mutu shi kuma Allah zai riƙe dafin har sai ya gama aikin ina gama aikinsa ƙarshe kawai sai dafin nan ya taso sai ke dafin nan wanda ba yahudiya ta bani da muka ce a kai bara ya taso mu kuma dai gashi nan ma ya kai kinin laka gashi nan ma dai ya kai kaza gashi ya mutu da kana musulman duniya muna bin yahudawa ba shi har yanzu mun kafa karwa shi mai karbuwa sun kashe mana annabi mun yadda kwanansa ya kare amma sun zama sababi saboda hakoran da aika gaba da ya fi shi ba a abada in mun ne ma Allah bai ya ba da sun musulunsa an yafe ba a sake tono da magana amma a yanzu a haka a ba mu ba. duk wanda ya san addinin musulunci ba zai yafe ba illa ya kace da babu yadda za a yi mun samu matsala ba mu samu daman haɗa kai ba ba mu samu daman tsayawa a yi ilimin da ya cancanta ba mu samu musamman zai haɗin kan nan ba mu kama ƙwarƙani ɗari bisa ɗari muka ce nasara da shi ba amma yahudawa muna nan zuwa ya'ya saƙo ne ga shi nan jikokin ga shi nan saƙo ne da ya iya iya ta gaya ba ba har sai ran da Allah zai kai da mogar arawa dan rama dole ai yana ayabi ramuwa kai annabi na a dole rama idan yanzu sun da babu dama an yi sarke-sarke an tafi da mutane zan su a dinga kallon hukai ana kallon yaya za a yi kwana a tashi a kwana a tashi inda dawa ba su zama ba 'ya'yansu za su zama وما تبعه من أدب من الله وما تبعه من أبابي فالباء بسبب الجنة في آه، فالباء بأنهم سببية أي بسبب فعلهم كذا وكذا والمسكنة أنا هي ذلة الفاقة والأين والفقر da suna da tiliyon kaza amma ka gashi auya ce sai ku domin kuna ba ni labarin ya gaggar na. ya ce ka ganshi ka gashi wuri wuri cin da ka ganshi a kare ba kwancewa eh wanda suke ganin shi ne mai kudi a yau eh da gajeren wando a shi an na zai na ka gajeren wando shi wanda suke ce mai kudin zamanin nan ka tsaya yana eh. duka tafi jirgin yake kai ni ma na gaishe suna tsaye da ta yan jaridar ka zo ka ba mutane gani ka bi ka kashe kai me za ka gaban Allah yana ce ni nake musu fiye amma ga ɗanka ba su ba ga mai ne bai tsoki da kafa to ka ɗaya mana ai ka kaza ga kaza ga kaza kaza ka fice yawwa cikin gari na ma ita haka to ka dole shi a rufe ina jin daɗi a tare da wannan jin daɗi da jinin mutane ka kashe sai yanzu kai kafin adadin abin da ka kashe ka san adadin abin da ka kashe ba an ya ce ke gaya masa ka mutum nawa ka kashe adadin mutum nawa ka kashe a wannan rigakafi naka da ɗauki da kafa iske kaga asiri sai amma kuma ga juwayin har suna masa kallon har sha'awa har da rai abota da wani zafi zai ji ya gayyace shi da ba shi jari ko za su yi kasuwanci tare da wannan ai mutuwa ta fi kyau da wannan Allah ya kan bayin Allah irin su abu annabi disfilin ɗinsa akan duk wanda zake magana da shi sai ga wasu ita da garau gwamnan gasar yi turo da cewa ainihin na ji labari an ce mai gidanka ya yanke ka an hana an sa ma takunkumi to ka dawo kasa na Allah bai wulakanta ka ba sai ke inna lillahi wa inna ilaihi ashe lalacewa ta ta kai lalacewa ɗan ne zai amince muku kaskancin ka in ya kai kaskanci shi ne za a kira ka ake baka zo ga sharar banki za a baka kyauta islami na kuka ku kun zama kaskantattu hatta za a ce a kyauta kai ga ta nan dama boko a ce ba to yanzu akwai wani mai kishi ya taso a ofishin ya ce islami su masu kaso na yanzu a wasu sai da ake wannan kwanta a sauke ma islamiyyar a ce a rufe islamiyyar kai da ya ce to wallahi za mu kama ka masu ba ka da shawara da ta kada ba na da mutanen nan sun shi da imamu mutane shi kenan a rufe ta sai ka tashi ka tafi wani ƙauye Ni a ka wannan taimakon wanda rufe ta sannan ga wani wayan neman sirri ka rubuto da almalaman da ɗaliban da abin da kuke koyarwa kaga malamai ana rubuta har da riya muna da malami ɗari biyar sai dai ba lokaci da za ka ke hawa ba ɗaliban mu za su kai dubu ɗaya manin da saboda yanzu zo a ɗiba ba ka da yawa bayan an mamaki an mamaki ko da shiru da kake da shi kare ka ba su kakan dubu ɗari hudu kuma sun kai miliyan hudu ba na jin za ka samu islamiyyar da aka ba miliyan hudu banda riba ne kuma hakkin jama'a ne kwace ne aka yi wasu aka kashe zina aka yi aka tara kuɗin luwaɗi aka yi aka tara kuɗin tunda luwaɗi ya fi kawo kuɗi zina ta fi kawo kuɗi haka bankin da ke kawo kuɗi to ranar wa ya kaɗi ba za a ba ku islamiyya abu sai ita ko baka rubuta ba ka samu ba wallahi ma zauna gindin bishiya ni karatu mu yake mana alheri sai ya fi albarka da wancan kalda fi ji anna sababiyya ai bi sababi fi'lihim kaza wa kaza wal maskana ainihin hiya zillatul faqati wal faqri يعتدون الاعتداء التي إياك مجاوزة الحد في الظلم والشر fasadi. wannan su ne kalmomi da ake ganin za su dakatar da mu ma'anar ayatu aya ta da goma ko sha ɗaya sha biyu lamma amara allahu ta'ala al-mu'minina bi taqwahu lokacin da Allah ya umarci mu'minai da su ji tsoronsa wal mu bi hablihi su yi riko da igiyar Allah igiyar Allah ita ce la ilaha illallah igiyar Allah ita ce alƙur'ani sunnan manzon Allah famtaka zo suka aiwatar wa amarahum bi takwini jama'a sai ya umarce su da su yi wata jama'a su yi wata ƙungiya minhum yad'una ila al-islam suna masu kira zuwa ga musulunci ويأمرون بالمعروف سنة أمرني لأيك دعك فني شريعة وينهون عن المنكر سجن دعنا مونا أبو هو فامتثلوا سيسوك أيوتر سيسوك وتر ذكرهم بخير عظيم الله يأمبتيسوا دعالي البركة من الجمع فقال لهم كنتم خير أمة أخرجت للناس أكبر نو كوني وسع الأمة دعك يسوع في تنديتا شو زمن النبي إبراهيم الله بيدبر عشي برزن دزي في تنديتا جيكن إسماعيل نو نعم، وزع إبراهيم tun da aka haife ka kai shi cikin daji ka dobi kiranin in goshi kawai kai ba a samu duniya ba a samu ta ba lahira ba a same ta ba eh, duniya ba a same ta ba ba ya lahira duk ba mai aula wannan lahiran sai an tsaya ka dubi duk waɗanda ake ba ka dubi kiranin ɗin da ake bayyana har ma mata ka duba wajen da ije ya samo ta hanyar samo ta kanta tarihi ne mai zaman kansa daga nan aka zo aka zauna da ta ɗan lokaci ƙanta da ke ciki ta haihu ya ta bullo a shi alheri ne aka ɗauke ta aka yi tafiya aka yi tafiya kumbulmin dare aka ajiye ta ashe nan inda aka ajiye ta ɗagin Allah abin da ke wurin ya fi zinari don yanzu wanda ta taɓa zuwa ana maganar ɗakin Allah zuciya sa ta ajiye ta dawo ta ajiye ta dawo ta ajiye ta dawo isa kullum na kan yi du'a na musamman Allah ka ba wanda bai taɓa zuwa bai je gara ki nan dai su ma masu son koma su son koma daga baya amma bayan wa'annan din nan wanda ba su taɓa zuwa ba saboda su je su gani mu zauna mu ji daɗin bayanin wurin nan da su idan ana bayani ka ka tara ra'ayi layi da akwai ayoyi kamar yadda aka ce wata akwai wani nau'in abu sai ka shiga cikin ra'ayi fahimta shi haka da nesa duk bayanin da za a yi maka sai dai ka ji labari da ya wuce ka wani abokin mawata ke wata rana ana suna kallon sai aka sabo za a fara aikin hajji sai suka sako tsohon kiran sallah nan da ake da abin tsohon kiran sallah nan ana yi nan ana yi nan ana yi nan ana yi to ya za a yi kowa wannan kiran sai an lura wannan ina Allahu akbar Allahu akbar sai ya ya dauka sai ka ji nan ana ashadu Allah ta ba ina kwanciya kan gado yi ke sai zauna ya ce kai an da bai zai nan ba an more masa duk wanda bai zai nan ba an more masa sai da tattabar suna ta sake fafafafafafafa sai da da wurin yadda kasar an farka musu da wata amincewa bayan bayan bayan bayan bayan. malam sai kanal nan wurin na mutu mutu bai je shi ba mu dai kan mun je Allah ka rashi amma wanda bai je ba Allah ka kawo masa hanya amma ta halal kada wannan ya tafi ka dai ka zo da ka kama hanya ka dai tabbaci zaman ka Allah zai kai ka aljanna ko baka je kan ba in dai baka samu tabar ba kama kala lahum rasulullahi sallallahu kuntum khaira khaira nahi linnahi mun zabo fiyayyen mutane ga mutane wato mutumin da yake fiyayye shi ne fiyayye a wurin mutane ma'ana wanda yake taimako wanda ake amfani da shi ba mai amfana ba mutumin da kullum mutane ke amfanuwa da shi amfanuwa da shi amfanuwa da shi shi ne fiyayye ko kuma al'umma annabi mutane ne da ake amfana da kotu da kuka shiga sai an samu alheri musulmai ne suka fara koyar da ilimin kyauta a duniya gaba ɗaya kafin waɗannan su fara magana kaza su fara magana kaza ba gani duk inda tun da annabi Muhammad sai sai koya musu dukkan da musulmai suka sauka za ga an fara karatu a wuri har ba ta karɓar ba sai mutum ya ce maka nawa za a biya ni ma in dinga zuwa nawa nawa ne ake biya yayin ba ta malamin na jallar iri ma kana hauka ne akwai mai iya biyan karatu ba a sai da karatu to littafi ma ba a sai in ka je za ka sai aikar tafafiyar din nan in ka je ba ka iya sai baka ce nawa nawa wannan sai ka ga wawa jahili ana iya sai da ƙur'ani to ya za a yi ne zai ce sai nawa ake fansarwa hmm? ta yi tayi mala Allah wanda zai da biyayi nawa ake fansarwa to ana karɓar kaza kaga wahalar takardu da aka yi da rubuce-rubuce da ije-ije da kwalliya da wani da wani ne ana iya fansar maka haka amma ba ƙura'ani a kai dama ba iyayen mu iyayen ba ko irin tare da su kuncin khairan nasu lil nasi wa wasafahu ko da misalin noma za ka yi kayan noma ka kada ba za ka in ba zai ke maka tashi ka wani ba komai ba komai ba na wani kaga ko in Allah bai ba ka arziki ba sai Allah ya ya ya nuna masa so wa'ancan wanda suka yi maka inda niyyar mugunta ne o oh, oh, kawai ba su ce ba komai kairun nasu linnas ah, eh kuntum kairun nasu linnas wa waqafahum بما كانوا به خير أمة أكتب أتاسو بأبوبون دسو كمين دسو في يوم الأمة فقال تأمرون بالمعروف هو الإسلام شيء زمن وشرع الهدى بالتقوى شريعة التي جاء بها نبيه صلى الله عليه وسلم وتنهون عن المنكر وهو الكفر والشرك وكبائر الإثم والفواحش ومن يمن يظلم به وتؤمنون بالله وما كنا معه إيمان إلى الله وبما يتضمنه الإيمان بالله لأبو بوان الإيمان إلى الله يتترو من الإيمان بكل ما أمر تعالى بالإيمان به na gaskata abin da Allah ya umarni a gaskata shi minan mala'ikati na mala'iku Allah na da wasu walitu wanda mutum wajibi da imani da su su ne mala'iku mala'ikun nan wala ya alamu juno da rabbika da kuwa sai dai akwai waɗanda aka keke, ya kamata mutum ya san su su shugaban bangaren wahayi kibiri shugaban wajen a bangaren mutuwa asra'i shugaban gidan aljanna ainihin maliku shugaban bangare kaza shugaban bangare kaza su wa'ina ana iya sanin su amma saura kawai halittu ne na Allah bal kutubu da littafai da aka saukar wal rusul da manzanni wal ba da imani da tashin alkiyama batil akhir والقدر ده إيمان ده قدر خيره وشره كله وبره ثم ادعى تعالى على الكتاب سنة الله كرام أبو ذلك أبي إلى الإيمان الصحيح في الإيمان لك المنجي من عذاب الله من سيرة الدم عن الله وقال عز وجل ولو آمن أهل الكتاب بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم وما جاء به من الإسلام لكان خيرا لهم إذا أبو أشي ما أبو تنتهي كني إيماني إلى النبي محمد da abin da annabi Muhammadu ya zo إنما صلى na musulunci kai wa'annan mutane la kana khairan lahu يا غني على غير الدنيا الآخرة من دعوة الإيمان الكاذبة ندعوى الإيمان الكريم التي يدعونها باطوم أو ذلك الكريم سمو وأخبر تعالى عنهم بأن منهم المؤمنين الصادقين أتكنسوا أقيموا مؤمنين جسيا في إيمانهم كعبد الله بن كعبد الله بن سلام وأخيه شيء من التاريخ مسلم تنسى إذا زوا يكل النبي يكل النبي كوانا تسكى بنات دون حيوان tabbas wannan mutumin nan ne ake ba da labari shi bari ya ba da ya musulunta da ya tashi je wajen annabi ya ce to ya mazan Allah ka jama'a na ka ji ko ni waye isha la da iya isha a za su bata ni idan suka bata ni ashe guda ba zai sauka kai ba saboda haka nan ka kira su sai ke to shi kira. ya kira manya-manyan ah, annabi na kira me ya kai babu suka ga suka zauna gaban annabi manya-manya laban kafin mun gamu mun zo ne ke faruwa ya aka ji shi zama gashi gashi gashi wai wani tambaya ne nake so da Allah ku warware min ba mai warware min ita sai ku wai a cikin ku akwai wani mutum wani Abdulsalam kan Abdulsalam Abdullahi kai ku Abdullahi bin Salam a cikin ku akwai wani malami da aka ce masa Abdullahi bin Salam Isa waliyin Allah ɗan waliyan Allah ilimi tsoron Allah gado ne a gare shi sannan da ke yanzu da zai musulunta na ku musulunta ko bai za ku ce suka ce Allah ya kiyaye shi Allah ya kiyaye shi ya maza a yi wannan zai daɗi ninka sai annabi ya kalla ya ta ko yake ashadu Allah ilaha illallah suna ji da su wa ashadu anna muhammadan rasulullah kama an kwara musulunta sai da cikar ne ne ga yake hmm, sharri gado masharranci dan masharra ciya a gare ku karo nan da ka kuka jiya na dan bayan da ta su abin da zaka ke ina hawa sun ma ba zai kuka to yi ka za ka gano ba yahudi ba zai biya ma gaskiya ba makaryaci ne jikokin makaryata mazalunta duk da dai akwai na kirki a cikinsu amma shirin riba kwalila wata ala ba su guna sa'i shi ma wa ba a aktsaruhum al fasiko yawancin su fasikai ne alladhina lam ya'malu bima ja'a fi kitabihim ba su yi aiki ba sa aiki da abun da ya zo a littafin su tawasa من العقائد والشرائع نقول نقدر قدر في شريعة من ذلك من ذلك أمر الله تعالى بالإيمان بالنبي بذلك المؤمن الله في إيمان النبي الأمي صلى الله عليه وسلم نعم صدقي واتباعه ala ma ya ji ubihi da yi masa ta'a a kan abubuwan da yake zuwa da shi min al-islami sun ma akbar musulmi na sannan aka bawa musulmai labari an na fuska ka ahalar kitabi fasikan ma abota littafi don ya turuhun illa aza kwatafa ka ku ji tsoron su ku ji tsoron Allah kan ya tafiya yawa a gare ainihin a eh, illal aza yasirar dan dan alimani ma a cutarwa ta isma'ilin albatila A yahudi ya wuce ya sa ka kiɗa dole An kaga wannan kuluran ne aka ce illa aza yasirar isma'ihim albatila kaga yanzu yadda muka nitsu din nan karshe sai ka ga wani tsohon ya je ya fa kiɗa a fa ya batta abuja sai ka je da agadam da agadam agadam da shi ne wa allatsi ne wa shirin hudu ne Ya ba a gani sai ka fa a bayan kuɗin ka suka kare sai su cire shi kiɗa ta suke ba da shi ko ba mu da ya ce a samun kiɗa yi ka kyauta ake ba da shi amma kana son ka saba wayar da assalamu alaikum assalamu alaikum in ka iya yawan kuɗin ka baka ƙare dai su cire shi sai su mai shekar ɗan bori sai mutane wai suka je wani ɗaya a wuyan kaka cikin a kira na aka yi wannan ba kiɗa ba ne ba na kira ne shi ikon Allah sai ga tsoron wakaci, wannan ne ka an bori ne kai wanda muka sani ana kiran shi da ke aljanu shi ma shaidan ta kaci shi ne a zo da mai tara ya yi cika ya cika ne ya yi ne in an jima wani ta shi kama dungure sai an kira wa ɗan bara sosai yaro an soso ya zo saboda ka nan da ke da kai an bar soso ne sallama a cikin rakar shi hatta a kawo aya ba daidai ne ba inda za a daɗa ta aya zai yi kana bayi su da zai ma hankali talibar yi kawo yan bayi zai yi kuna cikin abin na amma ke wa assalamu alaikum bayan wasu a raba shi har zuwa uku yana kai uku yi mutu to amma sai a jiyar da kai dan inda muke zamanin sai ka je wa in ma ka ji goge na tashi irin wanda sunan layi ma ka sawa aka ji layin yan iska shi wani kika su kwana kika? ko kuma a disco irin na fasikan nan ko kuma ni duk da ka ga an sa na tankirai kuma a masallaci a akaba wani lokacin idan wani dattijo wayan sa ta buga sai kunya ta kama ka sai ga ka da shirullah ka da shirullah wallahi ban ji daɗi ba da waya kunya ta rufe ni irin ka ce wallahi ta zo muka tamura mun ta da ba wannan ne ba ce subhanallah yahudu yahudu tuba babu da yahudu ba ya tuba sharri ne na ƙarshe to wannan za su iya ta ai kaga ba kai kafa ba ba kai kaza ba illa ka kiyaye kar ka shigo cikin masallaci da waya ka guje shi ke nan sai dama ka je a mota an kana da sun babu shi ke nan ka kashe ka sabon ka jaka ko kira nawa a kai maka in ka fita ji sai ka bi kiran sai bayan ɗaya ba akwai wanda ake kai ba ta kwata-kwata kakka yadda kashe wani sau da za a kira ka sai to ina shiga wasu da cewa ya ce ai ka sa ka a shuru da ka kira ko ka ajiye ta sai an saka kira saka kira sun tabbatar za ka yi ana zuwa a kira kai aka yi aka yi da aka yi rasa shi muna wuri kaza ne ga wuri kaza ga wuri kaza ce to shi kenan ai an gurin da ake bukata a ji ka sauki duk inda ka kira a neme ka a kowace awa an riga an sai rayuwarka dole ka dinga bin su yi kayan alkawari su dole ka bashi aka amma ba za ka bashi a cikin masallaci ba su ba sun yadda a masallaci ka ka bashi ka yi isma'il ya kada yanzu insha Allah ka ga a ah, ga rediyoyin an buɗe ga wayoyi an buɗe bula ya zo suna kawai da ara wannan wani ai suna cutar da ku duk wani fashi da ka sani malam na na duniya nan a kan rediyo ake koyi ko ta ce ko ta kan sojojin mu ba yadda za a yi su koya wa ɗan gari karya ko kowa amma na ce ba za su koya musu ba ɗan sanda ba za su koya musu amma ga inda ake koya musu a ciki ga yadda ake karya kofa ga yadda ake shiga fili ga yadda ake bibiyan mutum ga yadda ake kaza ga yadda ake kaza kila kina da ma dai in ba wannan nan ba akwai ne fashoshi da zai ka biya sai ka rijista yawa wanda idan ku zama ne sai ka mata rijista sai ka biya kuɗi tukuna sannan za a nuna ma wanda ke ciki ko kuma daga nan za ka nuna su tauna farka in ka biya su ta banki a suka shiga ce to son ka yana son ka a tuna masa bai ba sake masa bai ba sake masa duk wata lalata ta duniya akwai za su wannan waya to ka ga nan ya da kada su kusa ga wa isan barawo zai buga ma kofa in ka in ka ba ce waye a kofa shi ke kaci kama kama ga ga buɗe ka ga kowai barayi ne da ku kana ce ihu barawo mana duk inda yake ta face masa ya dinga cin gudu wai yanzu shi ne ke neman sa buɗe ba lami lafiya ikon Allah wanne farawa wannan ba irin farayin mu bane ba farayin turawa ne turawa ka kuma koya musu ran ma ka kan gudu rasa kulle ko ne koma ya karkace baki kofar nan kawai sai daga ka koma ka aji aji shi ne da mamaki a ce ɓarayi a ce wa almajirai barayi waye koya masu wannan sai ga da koyar ma ba su yi a bukatun allo ko zai yabu su san kanta sosai ba yadda dai wata wasifa ce sadaka ba za su cutar da ku ba sai ya cutar ka isma'i a eh, eh, albafila idan a zo ana sayar da batilu wa qawluhum kuma kadhib da maganganunsu na ƙarya kuma mutane gashi sun jarabtu da su wa annahum law qataluhu da za su yayi kesu yan haduruna amama kallon shi da yaushe iya tsayawa muwallinahum masu ta su ne zuhurahu farina masu gudu ne min alkitali ثم لا ينصرون على المسلمين Allah ba zai taimake su ba في أي fi ayyi kitalin ya kawo bayan jalibai كما أخبر تعالى في الآية الثانية عشرة بعد المئة أنه تعالى ضرب عليهم الجلة والمسكرة أينما سطحوا بإن الغرب دون إن سطح كعبة سنانا أولا تجي أخر كل وقت زي ده نعطي يا دين دبا يا دين دبا يا بركي لا عوائل شي كوما تبعين شي رو نينا قلن قوا هنا بني هناك قلن قلن تاري دي جدا يعني تاري أما شي لا كده نا بعين شي وفي أي البلاد أقوى ثقافة اي إذا لم تشي من قليل نا قفض بسكي ظلم لا يبقى ما في يدك شي قوى ولا انت نعم sai da ka'idoji sai da menene ba mamaki sabalin da suna shiga amma dai kai sun ce suna shiga wancan amma dai a yanzu ba ne sabalin da su bari shiga musu wannan kurkukun nasu shi ɗan biladi wujito Nan ta fara kahomar zilla kaskanci bai rabuwa da su wal maskana fi hali min al-hawali illa fi hali da kolihim

lokacin da Allah ya yi alkawari zai dinga turo mai ɗanɗana musu azaba shekaru bayan shekaru in wannan tarin ta wuce wata ɗarin ta gangaro zai a fashe turo wanda kuma zai karfi azabar ko musulmi ko kafiri illa fi hali islamihim sai dai in suka musulunta a wacce ba ta yin bi mu'ahadati daulatin kawiyya ko su sarko da wata daula mai karfi hari yanzu za ka sun koma sun kama amerika suna ba su duk abin da suke amfani da shi su kuma su kare su kamar hiyar na halul yau sai ka ga suna karkashin murna akwai lokacin da ai da musulunci ta so su a gaba sai duk ingila ta je ta ba da hakuri su ce sa ba yi fada da sarkin musulmi ba ba ruwan da shi shi ka na ka gyale su ai ka ga faransa da ba sai haka ba an lantana mata da lafiya oh alhamdulillah أو معاهدة حكومة القول وارتباط بدولة قوية في علاقة دولة قمنتك كالكربة وذلك وحبل الناس غشيتان هبل الحبل مستعار أرم كما أكيدنا للأهد أي المعاهدة القول التي تربطه بدولة قوية كبريطانيا مثالي ai birtaniya ba yahuda ne turawa ne sai wanda suka da suka musu wani suka koma ƙarshe su wa amurka al'ana amurka na fama da wutar hablaye hmm. eh shi da hablaye eh, amana ai amanan Allah da ya buji warisa wajen du'a'in mutuwa muna nema mata ainihin jihar amana don kai kana cika alkawali Allah don kashe ko tafi ba komai shi kenan ba komai kama akbar ta'ala anhum kaman yadda Allah ya bada labari gare su annahum raja'u min ilabihim sun dawo daga taurin kansu وكفرهم بغضب من الله وما يستطيعه ده أبونا كما زي بيوبايا شند موضوع سكي من عذاب من عذاب في الدنيا بحالة الفاقة دهان تلوشي والفقر المعبر عنها بالمسكرة شو اللي أكثر مسكينة مسكرة وبالآخرة تنكم الآخرة بعذاب جهنم كما ذكر تعالى علة عقوبتهم فمن يدعى لا يقعوا إلا يأمة من عقوبته إلا دليل يمس عقوبة وأنها الكفر بآيات الله شنو دليل تاواي كافر توانا دوكو في الله سنن وقتل الأنبياء بغير حق وعصيانهم جثاب المستمر واعتداؤهم تتحدد ينصر الذي لا ينقطعوا قال تعالى ذلك بما عطوا وكانوا يعتدون فكذا دواء وإن كاين كاين كله كله كتب ذلك أثار ما تجاتك أما سن يدس كشي كتيس سقوس سوشا أثار فكي أما سن سنزات هلك الأمم النبي محمد وهداية الآيات إثبات خيرية أمة الإسلام ثبتا في في الدين المسلم يا ما شكي الله من غريبا منا روحك كتمكيم متجاجر وانا الدين وفي الحديث أنتم تتبوه تتمونه سبعين أمة أنتم خيرها وأكرمها هو الأمة المصلحة كوني ونجكتم سبعين أمة الأمة سبعين أنتم خيرها كوني في ينسو وأكرمها أقيد ومن هنا فأثر الصحابة أنا النزاع قالوا زمن صحابي أفضل mimman ba'adahu ya fi daga waɗanda suka taso a bayan Wazalika wa zalika lita haqqaqa sifati saboda tabbatuwar sifofin ta allati kanat bil khayriya wanda alhayri yake kasancewa da su wa yashhadu li a al hadith as akwai shaida wannan hadisi ingantacce khairul quruni qalbi ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونه سوء كان منظر الله ما سبين سا وإن سكي جلسا أنا سمي في يوغا الأمة فالخيرية العامة في فيتا جبات لهذه الأمة لا جدال فيها والنبال الدم والخيرية الخاصة التي فيتا تم سما وهي تتوفر لأعلى الصفات الثلاثة العمر بالمعروف والنهي عن المنكر والإيمان التام في كل زمان ومكان والنجنا وانسان قشيد يقاربه وأكرمها أيوة أكت على الله نبي سكن أبن دا آية إلا تشير يصدقوا بيان إلا خيرية أمة الإسلام bayanin dalilin fifitan al'umman musulunci a kan sauran al'ummu wajen imanu billahi wal jihadu wal amru bil ma'rufi wan nahyi anil munkar akwai na harubu يوجه هذا قول عمر في حجه وقد رأى في الناس بأثره ya dafa sakaci ga mutane bi'a kun yi wani an yi sanyi فقال بعد أن أقرأ هذه الآية كنتم خير أمة أخرجت للناس da wannan yake nuna mana ku dubi sifan al'umma sai ku dubo ku dubo mu na yau riyayye da wannan za mu kasance khairu umma amma ka ga mu shan kace ba mu zama kayar umma ba ba ma tuna ba sai yanzu rige rige almubadara ne aka ce bai zo na tafikin ba almubadara su suke tana da irin da alkur'ani da su da akwai almusabaka akwai almusara akwai wani ne kawai abin da ake magana sai kwada shi al umma wa wannan kuntum khara ummatin linnas kun ga ba a yi ce ku ku yi cin safe ba ku je da baccin safe daga wannan dai magana za ku ji ta ko ni ke da yadda Allah ma nan yadda za a mai yaki baccin safe an kunna wa duniya fitila a tashi a aiki mu kuma kama kwanciya. Allah dai ka kwa ga gadi ko ka je aiki mai tsanani don ka daga ka je aiki mai tsanani kwata kwata ba ka nan ba to wannan babu laifi domin kada ba ce ma illa amma kaga ai ba a ba da irin wannan aiki cikin kaga za na canji shirgi in kai kwana kaza daga ka koma rana in kai kama kaza ta koma dare in kai yi kwana kaza ta koma ta sha ana raba da ke jin dare takwas ko takwas takwas takwas kenan da wadaka ke raba dare kake raba aiki kowa yi zo zai awa takwas kowa yi zo zai awa takwas to a cikin za ka samu inda za ka yi bacci amma ka cire wannan ba a magana irin waɗannan rayuwar gaba ɗaya baccin safe ba namu ba ne ba jama'a tuntune kuma hutu ba na ba namu ne ba kan da yadda da wannan hoci ba aka su ma wa'annan tura su aka yi yau ana hoton yesu ga gana hoton najeriya wani lokacin ana hoton ma'aikata wani agajin ana hoton sabon wani bauta da aka bar wani bauta a koma wata bautan rana kaza ana yin akwai akwai ranar mata na duniya akwai ranar yara na duniya da aka sarrafa musu a fili akwai rana ina ga hadarin mahaukata ma ko akwai dai na soyayya akwai mahaukatan ma har da ranar mahaukatan kana ga su da nan hutun suka ci gaba to mu mai ta mu ba ma duba addinin mu a idan annabi ya huta hmm? ta ka ta nan ka je ka huta matarsa ta ta fita da ina nafila kullum ina nafila ya kalli kafa ta ga kafa ta ko kumbura saboda tsayuwa ta ce hawawa ne ba kai aka saukarwa ba da yake an gafarta maka mata ta dafa min sassi kawai mata kawai shi ne kana irin wannan sallar da shi har ta illar ta ka da ke ke yake bari ina son zama abin shakku a ce daidai ne kana yi darajar ta ka gana musabaka ne don babu babu shiga da aure sallah har kafa ta kumbura saboda haka nan kuma yana wannan ne kawai don Allah ya jingina masa a ba shi martaba ta duniya da ina neman wata kujera a jannan janna wasiya labarai na nuna an ba shi amma shi dai ya ce a roƙa abu akwai sauran tsalle ya je can tukuna in an ce za ka ba ka ba sai kujera ya tabbata a zama tukuna to me yana mana bacci ka yi bacci maganin ka ba wa jiki ka hutu wanda za ka iya tashi ka aura amma kan kai daga bacci gilis ka kwanta goma ba za ka tashi ba sai karfe biyar a kai ma kafin shi ya shige ka cikin shi na wani. ka kwanta ka tashi ka tashi tantantawa to in ka tashi ba za ka bacci da rarawa da bayi dole kana nan a waje da ma a ka sa ta amsa tun yau za ka fara ta zai da tsingirin wannan yi wanki da sahi tabbas yan bacci ba zan ko kana da da ruwa mutum nan bai zuba ta kai wanka ka zo cikin makaranta ne ka zo in aiki dai ba sai an ce ba ya an ce ka kai bacci bayan da ka ɗauko gudu za ka fara dukan ka ɗauko in ka je gona ne ka je ka fara fasa ƙasa ai malam na maganan da wannan ba za a zama khairu umma ba ana baccin safe duk mai baccin safe zai zama khairu umma Kabarin su ya take Allah ya ba ku musamman. Sai kai, sai Allah ya ba mu wanda za mu taimaka masa da Wani sai ce gani nan gani nan gani nan da ba irin kuma ta so. man ko man sarrahu an yakuna fi hadhihi al-umma kuna ji kuna so duk wanda ke son ya cikin wannan al'umma wali yu'addi sharta Allah da sharuɗan Allah sau da wannan shi ne gashi nan haka ina ma a ce an gama da tsayin na biyu ko ko na uku wa'adullahi wa'adallahu ta'ala وعد الله تعالى لأم وعد الله تعالى لأمة الإسلام الله القوي والأمة مسلوج ما تمسك به muddin ta yi rikon da musulunci wannan magana shi ne san tsakale ba hutu ba mu san hutu ba a duniya sai ran sallah ita ma an ka lura ran sallah ai ba da ka ce sai babbar sallah bayan ka lura sadakoki muka tafi maganar musulman yanka ragon nan ka raba naman kai wane ne ta iya ishe ka sashi kai da kai ina ma da abu na sauran lokuta kafin hutu bin nasari da nasara ainihin alal yahudi mana wa'adallah ko ta'ala li ummatil islami ma tamassaka bihi bin nasari alal yahudi wancan yahudawa Allah ya yi mana alkawarin zai ba mu su a hannu mu dafa musu kwaya a hannu idan muka rike addinin musulunci tabbas ai da aka rike addinin musulunci an abin nan su saka aka dinga fita su gari gari wanda aka ana cewa har wani malami na ce bai ya wuce yadda yake kamar mashi yake tsakaninka da bai yahude ya mutu idan habbai mutu ba to yana ka ga ya shiga ɗakin ga a nemi shi sama da kafa to yana cikin da bai yahude a garin ku to yana to ga shi dan hajjari ake ake har su zo su yi aiki gaba ɗayan biyu wa in ma ka kore shi wa in ka tashe shi a inda ke, wa in ma ka kashe shi amma in ka tashe shi daga inda ke babu tabbas zai dawo yanzu ba gashi nan ba yanzu ya wuta wa duka su mace yanzu hanyar ɗin su ba baitul muqaddas ne ba hanyar ɗin su makka da mace Ke suke yaki amma ba baitul muqaddas ba ɗaya ne cikin wurare uku da suke so su kama to sun ci nasarar baya a yanzu suna shirin na farko dai aka kama maka rushe ɗakin Allah tabbar da shi sun zarce dan wannan ake Allah kaman ma ake nan da cibiyar musulmai in mutum ɗakin nan ta kan ba za ku bi wani abu sai shi sannan madina wannan gawar addari dole sai sun fasa madina sun fafe sun ɗauke gawar sun kai ta farauta har gobe duk wuce da ya kude na harin wannan sai dai kiristoci ba na taimakon su saboda wawancin su amma wannan maganan hudu ina harkuwa suka haka da wanda ma suka ce mutuncin su irin kiristoci sai da an riga an musu wayo an kai yanzu an ba su kuɗi to saboda nan, wannan suna nan akan bakan su sai sun rusa madina sun ɗauki wai kamarin annabi sun ɗauki gawa annabi sun kai ta faransa su sa ta a gidan zu a rubuce haka suka rubuta da jarida ta ba kwallon fi jalar da sai an rasa ma'aikata ne to yanzu zama zamai masu fa'ido sai labar da mutane in aka saba ba ai mu aka saba in aka saba madina bai amfanin mu ai aljanna da muke nema ma ba abu sabu so da kanan bin nasari alal yahudi fi ayyar qitalin ya kawo bai da a duk wani faɗan da za a yi tsakanin musulmai to ka tabbatar da musulmai za su yi nasara akan yahudawa musibar da take za mu ka zan za a ke wata ba za a ke su da kada kada ba ba ya za a ke su da mawaka ba ba za a ke su da zina ba sun wa abin da suka ce kenan kuma ce musulman da za su iya yakan mu ba wa'annan ba wa'annan suna kan giya wa'annan suna zina wa'annan suna ne wanda muka san annabi muhammadu ya ba da labari za su yaƙe mu ba fa wa'annan abubuwa kisa wa'annan wuta za mu kona su da ita kawai ba sai nasara kan mu na biyar bayanu jara'ilil yahudi bayanin ta'addancin yahudawa hmm? na yi tsallake na wudu na dawo sai da kwalkwara da fi ikhibari gaskiyan qur'ani cikin duk abin da ya ba da labari adil yahudi بلزوم الذلة لزم كان كان مسكنة لهم أينما كانوا بير بيان جرائم اليهودي بيان الليفق المحدود التي كانت سببا في ذلتهم وان رمى دليل أن توصوا ومسكنته وهي الكفر المستبد وقتلوا الأنبياء لكسا الله بغير حق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 إنك حميد مجيد اللهم أغننا بالعلم وزينا بالعلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار رب اغفر لنا ولوالدينا رب ارحمهم كما ربنا صغارا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين